Barawiya? Gani ba? Gani ba? ai ni da ba irin alamun da ban gani ba, to ga alhama ta ta tabbata. Abin da nake faɗa kullum a gidan nan. gida? Ye? Zo idan ka nuna maka abin da babu shi da kyau. Zo ka yi mummunan kallo. daman ni na daɗe ganin alamu a gun to tabbata ta nuna alamu na biyu, wuya dai ciki ne da ita. ciki ba shawara ba ita ba malaria ce take damun da ba gashi amai take ciki na gaba ko na baya ta mai ciki a baya ne a sai dai a gaba sha sha sha gafiya ciki biyu ne da ita akwai na gaba akwai na baya ai wannan mutum ce ba gafiya ba to kaga sakamakon tura ta da kake zance wannan ya fita wannan ya dawo har ci a kai wata wani gantsal gantsal to ga gantsal gantsal nan me faru ba na jin ciwon wannan abun zan ji ciwon ran ya ta ce amma ga sakamakon abin da ka dawo mana me faru yanzu ciki ne da ita ciki Badawiya kin kashe mu kin kashe mu Badawiya waye waye eh Badawiya ya aka haka waye kashe miki fitila waye kashe miki fitila eh Badawiya waye da Allah waye Badawiya kake tona mana asiri ba da wuya ciki ya ina take zuwa gunwa take zuwa ne magana anan sai ka tashi akai na kai kan hayaniya kai mun da wuya kake mana asiri waye dan Allah da annabi wane ne wa kika sani eh eh waye eh Allahumma ban gane abin ya zo da sauki ba yarinyar tana da ciki ba za ka rufe ta da duka ba ta ji a jikinta ta gane abin da ta yi ba mai kyau bane sai ka ce shi ke na zo gidan sauki duka to kuma a dake ta a dake na cikin na cikin ta zo ta zo ta ta ta ta me haka me haka yarinya ta ɗebo mana abin kunya shine zaka ce wai kawai babu komai shige shige shige shige ha kiji kiji da wani abu ha Allah ya hawan jini zai kama ni bi shi a fulani hawan kuma ya wannan wani irin uba ne haka an gane awon waye tunda an gane awon waye ina wani dan tana hankali to dan an gane kenan ba za a mata ba za a mata hukunci ba shikenan kawai sai a sa ta dake ta shiga daki babu komai sai a musu aure da cikin eh mana nawa kai yanzu nan dan da kuka dan da kan kuka ya ban da bakin magana wallahi ban gane abun kallo bai ban gane abun kallo ba inda inda ba a gano wanda shi ne hankali ta tashi amma yanzu an gane shi wannan dan dan da kan kuka ne shi ma ke ma yake fada in kika tuna asiri za a ji in kika shi kuwa sai a tattara a shafa fatiya a mika musu idan ban tona asiri man ta je gidan mijin wata uku ta haihu ai kaga ban tona ba asiri ya tono ne ya sani shi ma bai to asirin asirin ba ta ta sai ta tabi ta wajen hanyar jama'ari to shi na zai karbe ta da cikin ya sani Da ma za a yi ka ji sha. to ko an gaya masa ba zai karɓa ba zaka san da yadda zaka yi da cikin ya